sai da Allah ya haƙuri mun ɗan samu wata ɗan gaɗa mai ta sha'anin ƙarfan nasara a kan hanya abin da ya ɗan yi ga mutu da wuri kenan kuma don Allah ya haƙuri Allah ya samu dace Hudubar ta yi magana ne akan falalar kwanaki goma na farko na watan Bilhijja wanda kafin rana ita yau za mu shiga watan Zulhajji. Shi zan ya dace a yi hudu ba a kansu domin mutane su san muhimmancin wannan kwanaki guda goma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi rantsuwa da waɗannan kwanakin guda goma saboda muhimmancin da ke tattare da su waɗannan kwanaki guda goma shine inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wal fajr wa layalin ashr Allah yana rantsuwa da alfijir Allah na iya rantsuwa da duk wani abu na halitta wanda Allah ya halitta Allah na iya rantsuwa da su amma mun kada mu rantsuwa sai da Allah Allah ya ce wa layalin asir da kuma waɗannan kwanaki ko darare guda goma kwanaki guda goma in dai na yi ne daga safiya zuwa maraice da baki ɗin tun Allah ya halicci duniya babu wasu ranaku waɗanda suka fi muhimmanci wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake yanka ayyukan mutum na lada fiye da waɗannan kwanaki goma na farkon watan zulhajji idan kuma darare ne ban sanin ko an gane bambanci idan kuma darare ne dare ma'ana daga faɗuwar rana zuwa fitowar alfijir to babu wasu darare waɗanda suka fi alfarma suka fi daraja fiye da darare goma na ƙarshen watan ramadan Allah subhanahu wata'ala ya ba mu darare goma na watan Ramadan na ƙarshe sai kuma Allah ya ba mu wasu ranaku na yini su kuma guda goma kowanne daga cikinsu yana da matuƙar falala waɗannan kwanaki ana son mutum yana da hali ya azumce su mutum yana da hali ya azumce su Allah subhanahu wata'ala yana zuba ma mutum lada mai tsarin yawa idan da hali musamman mutumin da yake son ya yi yana da niyyar yin layya to daga an shiga waɗannan kwanakin guda goma ba a son mutum ya yi aski ka yanke wani gashi na jikinka ba a so haka yankan yi fa ba a so kai ka ce dai kamar mutumin da yake can ya sa harami da yin aikin hajji don haka idan muna nan gida ba mu je ba to kuma muna da niyyar yin layya to daga an shiga ɗaya ga watan nan to magana aski babu maganar gyaran fuska babu maganar yankan akaifa babu aske gashin himmata ko aske gashin gaba duka babu sai a yi hakuri har sai ranar sallah din an so idan mutum zai yi layya to ranar sallah idan zai tafi ba a so ya ciyar abinci irin wannan sallar ta babbar karamar sallah ko an fi son ka ci abinci kafin ka tawo idi babbar sallah kuma ka kame daga cin abinci har sai an sauko idan da hali an fi son ka fara da abin da kai laye da shi in an yanka ka dan cire wani abu daga ciki ko dafawa ko soyawa ko dafawa ka dan fara da shi Allah subhanahu wata'ala ya sa mu dace waɗannan kuma malamai da dama sun yi bayanai daban-daban rana ta farko malamai suka ce Allah subhanahu wata'ala ya gafarta ma annabi Adam a ranar farko cikin wannan wata na Zulhajji kowa ya san kissar annabi adam alaihi salam da Allah yake kada ya ci wannan itaciya da shi da matarsa hawwa'u fa talaqa adamu min rabbihi kalimatun taba alaihi sai Allah ya ai ba annabi adam wasu kalmomi da ya amfani da su wajen roƙon Allah sai Allah ya karɓi tubansa a wannan ranar da Allah ya karɓi tuban annabi adam Allah ya gafarta masa wannan kuskuren a ranar ɗaya ga watan zulhijja ne malamai suka ce a rana ta biyu da wata yanzu da kuma Allah ya karɓi addu'ar annabi Yunus alaihi salam annabi Yunus alaihi salam mun san tarihin sa shine wanda Allah ya aika wani gari don ya zo ya wa'azi yayi ya yi wa'azin shekara da shekaru ya ga gaba ɗaya babu ma wanda yake niyyar ya yi da kiransa da shi kuma sai ya tuna ayyukan sauran annabawan da suka yi wa'azi waɗanda suka kiyar da su Allah yana jefo azaba ta faɗa musu sai ya gudu kada azabar Allah ta faɗo mu waɗannan mutanen yana cikin su da aka ba tare da yana ne izinin ubangiji na ya bar garin ba ba shi ya kai kansa ba Allah ya kai shi da mutum ya nemi izini sai ya tawaye ya bar garin ko da ya shigo cikin jirgin ruwa jirgin ruwa an je tafiya jirgin ruwa dama ka yi al'adar ƙasar kenan in akwai wani wanda ya wani laifi a cikin ruwa jirgi na tsayawa sai an fitar da mai laifin kafin jirgin ya ci gaba da tafiya ko kuma ya yi tangal-tangal ya nutse kowa ya hallaka kamar da yunus ya ce shi ne aka dauke shi aka jefa cikin ruwa falta kama hulkut kifi ya haɗe shi shi ko ya yi ta addu'a ya yi ta addu'a ya yi ta addu'a kifin nan ya ji kamar ya haɗe ya haɗe garwa sun ka. dole sai kwana uku yayi a cikin wannan ruwan ga duhun kifi ga duhun ruwa ga kuma duhun ƙarƙashin ruwa haka kifin ya ta yawo da shi amma a ƙarshe da Allah ya kaddara zai rayu kifin ya fito bai amayar da shi a cikin ruwa ba wani kifin ya ƙara haɗiye shi bai amayar da shi a cikin ruwa ba ya shaƙi ruwa ya mutu sai da ya je bakin tekun ya amayar da shi sannan Allah ya turo da wata dabba tana tsayawa kansa yana kama don fatar jikinsa har ta fara salewa yana shan nonon ita wannan dabba har Allah ya sa ya dawo lafiya sannan ya roƙi Allah Allah ya karɓi addu'arsa Allah ya ce koma ya koma dan lokaci kankani gaba ɗaya mutanen ƙasar gaba ɗayan su suka musulunta ba a samu annabi guda wanda al'ummar sa gaba ɗaya suka musulunta ba irin annabi Yunus alaihi salam ranar biyu da wata wannan al'amarin ya auku biyu da watan zulhijja malamai suka ce a rana ta uku kuma Allah ya karbi addu'ar annabi zakariya annabi zakariya shahada ya yi yana daga cikin waɗanda ra'u-hudawa suka kashe kuma Allah ya bar annabi zakariya ya daɗe ya daɗe ya daɗe wani tsawon lokaci kafin shi ma ya roƙi Allah Allah ya ba shi haihuwa ya samu ɗa tun kafin ya samu dan Allah ya ce inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu yahya Ina maka bishara aka samu dan. Allah ya ce mun aishi addu'a ta in aka samu da kuma sunan sa ma yahya tun kafin ya je duniya an riga an san wannan sunan a wannan rana Allah ya karbi wannan addu'a ranar hudu ga wata na zulhijja dishe ranar da malamai suka ce aka haifi annabi isa alaihi salam ranar biyar ga wata aka haifi annabi Musa alaihi salam ranar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi buɗi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama fathu makka Allah ya bashi nasara ya makka gaba ɗaya ta komo ƙarƙashin musulunci a ranar shida da watan zulhijja Allah ya basu su wannan nasara Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace za a rufe ƙofofin wuta har tsawon kwanaki sauran kwanakin su ƙari a ranar bakwai da wata ma'ana ranar bakwai da wannan watan ana da watan zulhijja ana rufe ƙofofin wuta har sai waɗannan kwanaki goma sun ƙari a ranar bakwai da wata to daga nan sai ranar takwas da wata ranar takwas da wata ita ce yau tarwiya yau tarwiya ita ce ranar da bayan kun gama umurarku kun cire kaya ko wuta to takwas da wata ranar za a sake sa harami a je a yi wanka a yi wanka a sa harami a yi sallah ko ta nafila ko ta farilla a yi niyyar yin aikin hajji ita ce wannan ranar sannan sai a kama hanyar a yi mura daga mura a kwana a can washe gari kuma a wuce arfa daga arfa kuma a magariba za ta yi amma ba a yi magariba a arfa sai a dangaro a zai muzdalifa a nan muzdalifa za a kwana a nan za a tsanci duwatsun da za a yi jifa washe gari ranar sallar bayan an je an yi jifa a gangara sai a tafi aje a yi ɗawafin ifada ɗawafi da ake aiki aji iri uku ne akwai wafin ƙuduni shi ne wannan da kuka yi magana satin da ya gabata na umra zuwan ku na farkon na za ku ku yi ɗawafin ku na umra shi ne ɗawafin ƙuduni sannan ku je ku yi ɗawafin ifada shi ne kurfa ɗawafi na aikin hajji bayan an ko arfa ranar tara ga wata washe gari an yi jifa a je a hau a yi ɗawafi wannan shi ne ɗawafin ifada to in aka ƙara da wani aiki haji aka je aka gida duk kayayyakin aka cire ana nana gidan kamar da aka fi cewa jirgi ya zo za a tafi za a dawo Najeriya to a ranar kuma sai to muka wanda ka shirya sai a koma can ɗakin Ka'aba a sake yin wani ɗawafi. to wannan dawafi shi ne ake cin shi dawafin wada'i dawafi na ban kwana Allah subhanahu Ta'ala ya sa mu dace to ranar takwas da wata ita ce yau tarwiya ranar tara da wata ita ce ranar arfa ranar arfa can suna tsayuwar arfa ba su yin azumi haramun ne su yi azumi a gare su me aikin hajji ba yin azumi ranar arfa amma mu da Allah bai kaddar mun tafi ba ni kuma a ranar manzo Allah ya ce mu yi azumi shi suna can tsaye a filin arfa abinda duk suka roki Allah Allah yana amsawa ni kuma muna nan gida muna azumi duk mutumin da ke azumi ne roki Allah Allah yana amsawa duniyar ta zama guda ɗaya ko ranar alfa washe gari ranar sallah ranar idi su ma washe gari adaga an bar gudan an ji an yi jifa an yi dawafi an dawo ana masu yanka ana tuyin yanka ana farin ciki kuma muna yin farin ciki ranar goma ga wata ita ce ranar layya haka Allah subhanahu ta'ala ya kai kusa waɗannan kwanaki guda goma kuma da malamai suke ta bayani Allah subhanahu ta'ala ya samu dace mu sani cewa ya ku yan uwa Allah subhanahu wa ta'ala a wannan watan manzon Allah yana dutsen arfa ya yi hudubarsa ta ban kwana a wannan lokaci Allah subhanahu wa ta'ala ya sauko masa da awa a aya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa a a alaykum ni'mati wa raditu na al-islam a dinan Yanzu Allah yana alfahari da wannan aya saboda Allah subhanahu wa ta'ala shi da kansa yace a yau ya kai Muhammad da kai da al'ummar ta gaba daya al-yawma akmaltu lakum dinakum yau na cika muku addinin wa atmamtu alaykum ni'mati kuma na cika ni'imata a gare ku wa raditu lakum kuma na yardar muku na zabar muku al-islam dinan musulunci shine addini haka Allah ya aiko mala'ika Jibril ya biya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin madabata akwai wanda yake cewa من لم يكن دينا قبل نزول هذه الآية لم يكن دينا بعد نزولها duk wani abin da bai kasance cikin addinin musulunci ba kafin saukar wannan ayar to ba zai taɓa zama addini ba bayan wannan ayar ta sauka don Allah ce yayi akmaltu lakum dinakum na kammala muku addini duk wani abu da kuke bukata ni kaza bar kaza kaza mai kyau ne kaza mara kyau ne Allah ce ya zama zama manzon Allah bayan manzon Allah ya gama wannan huduba kuma ya karanta wa al'umma wannan aya sannan sai yake ce musu ya ku al'umma malam dubbai dubbai dubbai dubbai na musulmi suka taru a wannan ranar kowane bangare na duniya ya samu wakilci a wannan lokacin an taho aikin hajji a arfa nan gudun kuma ake haɗuwa gaba ɗaya da fi ba a haɗuwa gaba ɗaya malam saboda lokacin da wannan tawaga za ta zo ta yi naka ta kare tana fita wasu na shigowa ita ma ta yi ta gama tana fita wasu tana shigowa haka ake yi gamawa amma ban da tsayuwar arfa ko a lokaci guda gaba ɗaya mutanen duniya na musulmi da suka je aiki haji guri guda za a je a taru tun daga wannan lokacin da rana ta yi hantsi sai zawali haka za a tafi azhar haka za a tafi la'asar duk musulmin da ya ji hajji yana nan sai Allah ya tashi yayin nan hudu babu loudspeaker amma Allah ya jiyar da dukkan al'ummar musulmi da suka halarci wannan hudu ba sai da Allah ya fada da muryar manzon Allah suka ji wannan sautin sallallahu alaihi wa sallam yana daga cikin murjiya ta Annabi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya ce to ala ku saurara wanda duk yanzu daga cikin ku ya gida ya sanar da wanda baya shi ne muka samu sakonnin har ya kawo mana yanzu na addinin musulunci Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace wata rana wani yahudi ya zama da na Umar ce ya kai Umar dan Ya ce na rantse da Allah akwai wata aya tana nan a cikin littafin ku al ya ce wallahi da a ce muna da irin wannan ayar a cikin littafin mu wallahi da sai mun ɗaga muku kafaɗa sai mun yi muku alfahari sai mun yi muku jiji da kai mu yi nuna muku cewa addinin ya kuma yace ko ka san ko ita aya ce sai na wuri ce na san ta na yace wata aya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam din wannan ayar ita ce bai hudan ya karanta Alƙur'ani ya ganta ya ce oh ina ma a ce wannan ayar cikin littafin mu take ba littafin ku ba da kun ga inda ake barazana mun kuma gashi Allah ya ba mu ba tare da mun roƙa ba Allah ya ba mu ita a ciki Allah subhanahu wataala ya shirya da mu da aka mu kokari mu kiyaye Allah ce ranar arfa wanda duk ya azumi ranar arfa Allah subhanahu wataala yana kankare masa zanuban shekara biyu a jere ranar tara da wata ran jajiberu kenan ko ran tara da wata jama'a duk abin da ake yi a ɗan yi haƙuri jajiberun babba sallama yana wani cin abinci a wani ce ce tun da sai an dawo daga idi sannan za a yi haka eh Allah ya sa mu dace to idan da hali ka yi kokari ka yi azumi ne kai na kwana daya wanda Allah ya ce Allah zai kankare maka zunuban shekara biyu complete Allah subhanahu ta'ala ya sanya mu cikin su sannan sai wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa babu wani yini babu wani yini wanda Allah subhanahu wata'ala zai umarci bawa da ya aikata ayyukan na kwarai kuma ya san Allah ya fi son waɗannan ayyukan kuma ya fi son wannan yini to shine fiye da waɗannan yini na kwanaki goma na ainihin ah, cikin watan zulhijja daga ɗaya zuwa goma da watan zulhijja duk wani aiki da za mu yi cikinsa wanda san ana ninka maka a cikin ramadana haka shi ma ake ninka maka ayyukansa a cikin wannan yini saboda falalarsa da kuma irin amfanin da yake a cikin wannan wata Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace sai da ka sai mu yi hakuri saboda lokaci اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين kafrata wal kafirin وانصر عبادك الموحدين في اي مكان يا رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله